الله الرحيم بسم الله الرحمن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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na anas bin malik radiyallahu anhu da ke wannan gari mai da ke anguwar gwiwa eka a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin yininnukan wannan wata na ramadan mai albarka yau muna yi ne na ashirin da uku daga cikin na wannan wata na shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijiram da annabi sallallahu alaihi wa sallam rahama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan hudu na shekarar dubu biyu da ashirin da uku ta miladiya muna karatu a cikin suratu safat aya da muka kwana a kan jiya ita ce aya ta ashirin da ɗaya yau bi izinin lahi za mu dora daga aya da take biye ita wato aya ta ashirin da biyu kuma ita ce aya da karanto mana yanzu Allah na cewa ushuru ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi fahduhum ila siratil jahim Allah ce ku tara waɗanda suke azzalimai shine malamai suka fassara da waɗanda suke masu shirka saboda shirka ita ce babban zalunci to da ka ku tara masu shirka wa azwajahum azwajahum malamai sun yi sabari, wasu ce ana nufin makamantansu domin zaujin abu makamanci da ka mana a tara masu laifi kowane masu laifi a haɗa dangin waɗannan masu laifin a guri guda masu shirka a tattara su guri guda masu bautar abu kaza a tattara su guri guda masu karyatawa a tattara su guri guda ko waɗanne sai a tara su guri guda da su da makamantansu waɗanda suke da laifi irin nasu to wannan shi da ushurul ladina zalamu wa azuwa da makamantansu mujahid da Alhassan albasiri al suka ce abin da ake nufi da azwajahum ana nufin matayen amma matayen ba ana nufin har da mataye waɗanda suke musulmai ba mata wacce take ita musulma ce mijin ta kafiri ne idan aka kawo mijin ba a nan ko matarsa musulma a zo a hada ka da shi tunda ita za musulunta shi bai musulunta ba ya ce abin da ake nufi shi ne su waɗanda suke tare da su a kafirci amma saboda su suka fi yawa sai aka sai aka ce wa azuwa da amma ban da muminai kamar yadda da Allah ya ambaci muminai cewa ina asabar jannati yawma fi shughli da fakihun هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك al أقول muttaqi'un a gurin ni'ima da Allah ya ambaci mu mun yace su da matan su kada ba ana nufin da matan su kafirai ba ana nufin da matan su wanda suke mu'minai to da haka nan ma ana da da su za ka wannan shi ne fasara guda biyu wasu ce da makamantansu masu zunubi irin nasu mujahid da hasan al-basri sun ce ana nufin matansu amma matansu waɗanda ke tare da su a kafirci da zalunci wa ma kanu ya'buduna da abin da suke bautawa za a tara hadaka uku su masu shirkar da makamantansu ko matayensu bisa ga sabanin fassara da kuma abin da suke bautawa kuma kan da suke bautawa za a haɗe su gaba ɗaya tare min dunin lahi kuma kan da ke bauta kuma bayan Allah Allah ya ce fa haduhum ila siratil jahim sai a aza su shine a shiryar da su ka kalmar hidaya shiryarwa kalma ce ta an fi amfani da ita ga hanya mai kyau a ce an shiryar da wani tafarki mai kyau an shiryar da shi ga hanya mai kyau to waɗannan su ma aza su da hanya ta wuta sai Allah ya tafi aka shiryar da su ma'ana aka seta su aka aza su akan hanya wacce za ta kai su zuwa ga wutar jahil Allah ya ce, wake kohom kuma ku tsaye da su bayan an tara su an gargada su kafin a kai su ga wuta Allah ya ce ku tsaye da su Inna innahum mas'uluna za a yi musu tambaya za a tambaye su game da wani abu tambayar ita ce wasu malaman suka ce ita ce abin da ya zo a ayar gaba shine malakum la tanasarun bayan an tattara su gaba daya kowaɗanne an haɗa su da danginsu masu aikata aiki irin nasu an gargada su a tafi da su wuta sai Allah ya tafi sai da su da aka sai da su sai aka masa tambaya za a tambaye su tambayar ita ce malamin lafiya na sama me yasa ka bakwai ba taimake keniya ba ba taimakon juna ba kuna cewa ai kuna da yawa ba kuna da ƙarfi za ku taimaki juna kamar da Allah yake faɗa ga harshen suna cewa nahnu jami'un muntasir cewa ai mu da yawan mu ba yadda za a gaggabe mu da yawan mu mun fi karfin a gaggabe mu Allah ya tabbata gashi kuna da yawa kuma ga abin da kuke faɗi a duniya sannan ga shi yanzu an gargada ku duk yawan ku za ka yi ku wuta me zai hana ku taimaki juna ku yi tawaye ku ta da rikici ku yi faɗa ku ce ba a ita ba malakum la tasiru ma tanasiru sai Allah ya ce ballakum wa yawma fastasir kai ne su ayo ba ɗaya sun bi kauya sun sadakar sun miƙa wuya sun saduda wannan daga babu shiga wannan jisi da kan babu shi shi ne halin da za shiga sai Allah ya ce ba su bala ila ba'dhin yatasaalu sai sashin suka fuskanci sashi suna tambaya suna tambayar juna suna aibanta juna suna jefa wa juna zarge-zarge waɗannan su ce ai ku kuka yi kaza wannan sai ai ku ne kuka yi kaza shine akbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu qalu sai suka ce mana wasu daga cikin su su ne mabiya mabiya suka ce wa jagororinsu waɗanda suka musu jagora ga kafirci kuma kafarci ya kawo su zuwa ga wannan azaba sai su ce da su innakum kuntum ta'tuna na anil yamin suka ce ai ku ne kuka kasance kuna zuwa mana ta dama ta dama malamai sun fassara da aikin alkhairi aikin alkhairi ana siffanta shi da dama aikin sharri kuma da hagu mana ku kuke zuwa mana ta gefen aikin alkhairi ku dace muku hana mu ku zama garkuwa tsakaninmu da aikata alkhairi da ku kuka da mana da ba ku zo mana da haka ba to da mun aikata alkhairi wasu ba da suka ce suna na bin yamini ma'ana amana kun zo mana ta hanyar da muka amince da ku kun zo mana da rantsuwa domin yamini yana zuwa da rantsuwa kun rantse mana kun nuna mana lalle da tabarki bane da shi kuke kun nuna mana lalle hanyar da manzo ya zo da ita ba daidai bane kalma ta mu kuma saboda amincewa mu da ku sai muka aminta cewa mu da kuke gaya mana gaskiya ne sai gashi ya kai mu inda ya kai mu wannan shine innakum ta'tuna na anil yamin wasu kuma suka ce anil yamin bil quwwa da karfi kuna tura mu kuna ingiza mu kuna sa mu kuna jawo mu kuna nuna mana lalle wannan ita ce hanya madaidaiciya qalu bal lam takunu mu'minin sai su manyan jagororin suka mayar musu da allah suka ce a ba laifin mu ne kar ku azza mana alhakin kafircin ku dai ba ku yi imani ba kuma kuna da dama ku yi imani ai da gaske ne da akwai alkhairi tare da ku ai da ba ku yi da dama da ba ku ai da kun ja kuma za mu iya hana muku imani ai ba za mu iya hana muku ba suka ce wa ma kana lana alaikum min sultani ba mu da wani sultan a kanku sultan yana zuwa da ma'anar iko mana ba mu da wani iko a kanku da za mu tilasta ku sai kun kafarta yana zuwa kuma da ma'anar hujja cewa ba mu da wata hujja da muka kawo muku ta kafarci da haka kun idan kun karɓi kafarci kuma kun karɓa ne ba tare da wata hujja da haka kaga ba ku da hujjar da za ku zo ku tome mu ku ce mu ne muka muku sanadiyar cewa. <coughs> suka ce bal kuntum qauman taghin a a kuma dai kun kasance masu dagawa kuma dai fajiran kanku ne kuma ba laifin kanku ne kuma takadararrun kanku ne ba wai mu ke da tasiri da alhaki game da ku ba sai suka ce ma an ga alaina qaulur rabbina suka ce kaulin ubangijin ta azaba da shakawa da tabewa da zamantowa ‘yar wuta ‘yan wuta suka ce ta tabbata a kanmu don haka fa'agwai na kum sai muka batar da ku inda kun na gawo mu ma da mabatattu turi. na ga da mu da ku duk batattu da mu da ku na da inna la za'ibu na ba ne na kaulin rabbi na inna la za'ibu kaulin ubangijinmu ya tabbata gare mu cewa ta azaba don haka inna la za'iquna mu masu ɗanɗana azaba ne sannan kuma fa ku sai muka batar da ku muka nuna muku hanyar bata muka jawo muka faɗaitar mu muka nuna muku cewa karku kuma kuka yi inna kunna gawo kuma mu dama bata su ne da ka batacce ba ka tsammanin wani abu tare da in ba bata ba ba ka tsammanin batacce ya shirya da kai kamar da ba ka tsammanin makaho ya baka jagora to haka nan baka tsammanin batacce ya shirya da kai guda da suka ce fa aghwayna kum inna kunna ghawa dan haka karku ba ce makasudi ne suna ce da su karku zarge mu karku ta mu karku eh, tsora mana alhaji kuma da naku alhaji mu da namu kuma da naku idan kun tabbatar da ku to dama kuma a shirye kuke da ku bace ne domin da a ce ba ku da shirin bacewa ba ku da dagawa da kuna da tunani da ba ku yarda kun bi abin da muke gaya muku ya Allah ya ce fa innahum Allah ya ce fa innahum yawma idan lalle su a wannan yini na alkiyama fil azabi mushtariquna suna masu tarayya cikin azabu dukkan su da mabiyan da jagororin da za a karkata su cikin azaba gaba daya domin kowanne da nashi laifi kowanne da nashi alhaki ba a cewa manyan sun ɗauke musu saboda su suka fitar da su a'a su ma suna da hankali kamar yadda manyan suke da hankali su ma suna da hankali kamar yadda manyan suke da tunani su ma suna da tunani kamar yadda aka turo annabi ya gargaɗi manyan haka su ma aka turo annabi ya gargaɗe su kura kaga in sun ke imani ba sa eh, ba sa tsora laifin akan wasu su ɗauki wa kansu ne shi yasa Allah ala musu hukunci na adalci yace fa innahum ko idin lil azab mushtarikun inna kadhalika naf'alu bil mujrimin Allah ya lalle mu kamar haka muke aikatawa da masu laifi za mu haɗa su guri guda kuma da masu hukuma iri guda su yi tarayya cikin azaba na'am

Allah ya ce innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun sun kasance idan aka ce da su la ilaha illa idan aka ce babu bauta da gaskiya sai Allah kar ku bauta wa kowa sai Allah kar ku bauta wa gumaka kar ku bauta wa kaza sai Allah ga abin da kuke ce Allah ya ce yastakbiruna sai su girman kai su kai su girman kai su yi dagawa su bujire su karba da manyan da su mabiya da jagororin da mabiya da tafiya su kenan idan da la ilaha illallah suka girman kai suke suke karba wa yaquluna suna cewa a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun yanzu za mu yadda mu bar allolinmu da muke bautawa shekara da shekaru kawai saboda mawaki kuma mai taban hankali majnuni shi mai taban hankali mahaukaci suka ce saboda mai waka kuma mai taɓin hankali a sanadiyarsa za mu bar allolinmu da muka daɗe muna bauta ma wai suna nufin marzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ashabul rab wa zalla ba mawaki bane kamar yadda Allah ya ce ma Allah na shi'ira kuma yan bagila sannan manzon zalla sallallahu alaihi wa sallam shi ya fi dukkan talikai hankali kamar duk da haka sun da cewa yana da taɓin hankali Allah ya ce bal ja'a bil haqqi wa saddaqa al mursalin a ba hukaki gare shi ba kuma ba mawaki bane kai dai kawai ya abin haqqi ya zo da gaskiya ya zo da gaskiya cikin dukkan labarukan da yake faɗi labaruka ne da gaskiya shari'a da yake wa dukkan su shari'a ce da gaskiya da ka dukkan al'amuransa gaskiya ne babu rashin gaskiya a ciki kuma babu rashin hankali a ciki wanda da kalmurtali na kuma ya gaskata ba ya gaskata manzanni kaga da a barewa a ce ya zo da rashin abin rashin hankali kuma ya danta da manzannin da suka gabata tunda manzannin na da yawa kuma kowane manzo ya zo da sako kuma ya gaskata sakon da suka zo da shi ya zo da irin sakon da suka zo da shi to da ka Allah ya ce ja'a bil haqqi wa saddaqa al mursalin innakum وما تجزون إلا Allah ya ce innakum la za'iqul azabil alim lalle ku masu dandana azaba ce mai radadi kuma ma su zauna illa ma kuntum amalu ba komai ake saka muku ba ba ta aikin da kuka sace kuke aikatawa wannan azaba da Allah zai dandana musu Allah ya ce zai musu ita ne sakamako akan ayyukan da suke aikatawa illa ibadallahi almukhlasin illa ibadallahi وهم مكرمون wannan shine sakamakon yan aljanna su kuma aka san sakamakon waɗanda wannan can da Allah ya ce innakum la za'iqul azabil alim wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malu kuma masu dandana azaba ce mai radadi kuma ba komai ake zaka muku ba sai abin da kuka kasance kuke aikatawa sai Allah ya ce illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai fa bayan Allah zababbu waɗanda Allah ya zaba ya samu ya tsarkake to waɗannan su ba sa daga cikin masu dandana azaba kaga da ya kebe bayan sa na kwarai daga azaba da zai ma wadancan yace ulaika lahum rizqun ma'lum wadancan su ko madadin azaba da wadancan ke ciki su wadannan lahi suna da wani arziki sananne menene arzikin shine fawaki kayan marmari kala kala nau'i nau'i daban-daban za a ta kawo musu shi suna cikin wannan ne ba sannan wa hum da su kuma ababen girmamawa ne Allah ya karrama su suna kan gadaje ana kewayawa da su da kofunan giya da kofunan abubuwan sha daban-daban Allah ya girmama su aka sun waɗancan ula'i da fawaki wa na fi jannatin na'im a cikin aljanna ta ni'ima ala sunurin mutaqabilina suna bisa gadaje suna masu fuskantar juna mujahid ya ce ɗayan su ganin ɗaya ɗaya ba na wani bai juya wani baya duk suna fuskantar juna cikan ni'ima da cikan nishadi da cikan walwala da hutu haka Allah ta'ala zai musu wannan arziki wala ala sururin mutaqabilin yutaqu alaihim bi ka'sin min ma'in ana kewayawa a kansu na wata sabari kamar da yake hukum alaihim wildan mukhalladuna wasu samari da gwamammu suna kai kawo a kansu to nan ma Allah ya ce ana kai kawo a kansu nan ya zo guda wani ba da musamman ido. amma can an ambata a wata ruwa tsofa alaihim sajmanun lahu ka annahum lu'lu'un maknun Allah ya ce tsafu alaihim bi ka'asin da kofin giya kofin giya ne ke kira ka'as ka'as shine kofi cike da giya yudafu alaihim bi ka'asin min ma'in giyar an ɗauko ta ne daga wata mabubbuga daga wani marmaro na giya da Allah ya ce akwai mari mari da bayan daban daban a gidan aljanna akwai marmaron ruwa mai daɗi akwai marmaro na madara fara wacce wata gurɓata da komai ba akwai marmaro na zuma tatacciya haka na akwai marmaro na giya irin gidan aljanna wacce ba ta bugarwa to duk kowanne wannan ba Allah ya ce aka kawo masa wannan giyar daga wani marmaro min ma'in bai sa'a wannan giyar fara ce kal lazzatan lishari ga ta fara ga ta mai daɗin ɗanɗano ga masu sha ba irin tana duniya ba da take da wani kala ita wannan kalan da kaɗai abin burgewa ne abin ban sha'awa ballantana kuma ɗanɗananta ga ɗanɗanonta na da daɗi sannan kuma ba ta da illa irin illa da iya duniya ke haifarwa shi ne lafiha saulun wala hum anha yunzafuna babu ciwon sa ciwon kai tare da ita iya duniya tana sa ciwon kai wasu malamai sun ce gaulun ana nufin ciwon ciki to za ka ji lahira giya aljanna ba ta sa ciwon ciki ba ta sa ciwon kai wala hum anha yunzakuna kuma su ba sa maye shine yunzakuna ba sa maye daga shan giya za su sha ta ba ta bugar da su ba ta kusar musu da hankali ba sa kangani ba sa maye ba sa komai duk wani illa da giya duniya ke haifarwa to wannan giya ta lahira ba ta da shi wa innahum qasiratu farfi'in haka dan sama bayan haka kuma suna da qasiratu farfi sune mata waɗanda suke masu takaitattun kallo kasira ta tsari waɗanda suka takaita kallon su a tsara su ne kallo ba sa kallon kowa ba sa kallon komai iyaka kallon su ga mazajen su kadai wannan na daga cikin yiwa da Allah ba a aljanna kasira ta kuma ga su masu manya-manyan idanuwa su ne in jamu aina aina mutum mai manya-manyan idanuwa masu kyau to waɗannan su ma ga kyawun idanuwa sannan kuma ga su masu kamiya ba abin da ya haɗa ta da wanda ba majalisa ba iyakarta kallanta komai nata ta ƙarfi ganin su ya taƙaita ga mazajen su su kaɗai Allah ya ce ka annahunna saboda tsananin kyansu da tsananin farinsu kuma farin bai gurbata da komai ba kuma babu wani abu da ya taba shi ko da kura kura ba ta taba shi ba Allah ce kai ka ce bayyizun maknoni kai ka ce kwai ne kuma kwamma wanda ke koye wanda wanda bai taba shi ba malama matsala su tafi ana dafin wannan dan farar fata idan ka cire kwasfan kwai akwai wani farar fata a cikin kafin a kai ga kwa suka ce to kamar wannan farar fatar aka siffanta su da shi gurin kyansu da su saboda kwai kwakwashi ta baya fafikin tsuntsuna ta bashi kaga ta ba da fafikin sun ke wata yana ya daukar dauda haka nan shekar su inda aka ajiye shi ana ajiye shi ne a cikin gidan tsuntsu shekar tsuntsu jama wannan doka tana iya daukar kura tana iya ɗaukar dauda wanda zai ɗan gurbata masa farin da ya ɗan sauya haka nan mutane na kai hannu gare shi wurin riba sai su ɗauko kodi kaga hannayen mutane ya taba shi nan ma na iya sa musu wata dauda kama waɗanda an siffanta su da kwai boyayye wanda hannu bai taɓa shi ba fiffiken tsuntsu bai taba shi ba haka shi ya tsuntsu ba ta taba shi ba shi ne malamai suka ce ana nufin wannan farar fatar an ta cire wani bakwai? to da ka wannan allah ya nuna mana yadda suke da jabali ga kyau kuma ga kariya abin da ake bukata kenan na kyau mace duk yadda mace ta kai da kyanta in ba ta da kariya sai ga kyan bai da wani tasiri bai da wani ma'ana haka ne nan mace tana da kariya ma ba ta da kyau sai ga hankalinka da zuciyarka da sha'awarka bai shiga kaiwa gare ta ba zama aka ce ta hada ga kyau da kuma kamiya ga ibba to wannan shine cikan kamala na mace Allah ya ce fa akbara ba'dhum fa akbara ba'dhum بعضهم ya ta sa'adu sai sashen suka fuskanci sashen suna tambaya mun aka san irin wancan na yan wuta ba da يتي ba Allah ya ba mu labarin yan wuta yace wa aqbala قالوا بل لم تكونوا qalu su yan wuta da suka fuskanci juna suna tambayar juna tambaya ce ta zargi da jefa ma juna zargi wannan ya faci wannan wannan ya faci wannan wannan ya kai ne kamun kaza wannan ya ai kai ne kai kaza to wannan shine zarge-zarge na yan wuta fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaaluna amma yan aljanna su fa tambayar su tambaya ce ta nishadi tambaya ce ta walwala tambaya ce da take tasowa bayan an sha ni'ima ana cikin ni'ima ana cikin ɗaukaka ana cikin mulki sai tambayar ta zo suna cikin waɗannan ni'imomi ana kai kawo a kansu da kofuna na giya sannan kuma ga ni'imomi ga kayan marmari ga abubuwa daban ga mata ga gadaje ga menene kuma ga suna fuskantar juna sai suka fi tambayi juna akbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna suna tambayi juna game da rayuwar duniya suna kiran duniya wanda ke kaga a duniya ko mun kasance muna kaza a duniya mun wahala da kafirai kuri kaza a duniya mun yi kaza suna irin wannan hira qala qa'ilun minhum sai wani daga cikin su mai magana sai yace inni kana li qarinun yace ni ko na kasance ina da wani aboki a duniya aboki na ne muna zaune muna hira ya kulu a inna kalminan musaddiqin yana ce mu wai yanzu kai kana cikin masu gaskatawa yanzu kai har ka yarda cewa أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدين yanzu kai tayar cewa idan muka mutu muka zama ƙasa muka zama ƙasa a ce kuma za a tada mu a yi mana hisabi yanzu kai tayar da ya ce ina tuna abokina da yake gaya mu wani yake ta zargi na yake ta nuna ni ban da wayo yake ta nuna ban da dabara yake ta nuna cewa ba ni da tunani wai har in yarda cewa sun na mutu za a tada ne a hisabi wala sai aka ce da shi hal antum mutali'un shin ko za ku leka kuna so ku leka ku ga halin da yan wuta suke ciki kuna so ku leka kowa ya ga dan uwansa wanda da yake aibanta shi yake shabbata kan addini kuna so ku ga halin da suke ciki Allah ya ce fasala'a sai shi wannan bawan Allah ya leka ta taga akwai ruwa cewa akwai tagogi a gidajen yan aljanna wacce take lekawa daga ciki suna hango yan wuta da irin azaba da ake musu aka ce hal antum mutali'un fattala sai leka fara'ahu sai gano shi amma ina fi sawa'il dahim a tsakiyar wutar jahim shi ne na dangana azaba ya ga irin azaba da yake da irin bala'in da yake ciki da irin tashin hankalin da wannan dan aboki na ka ke ciki wanda abin da ya raba su imani da kafirci qala tallahi in kitta la turdin yace wallahi shine tallahi daga cikin harufan rantsuwa ta yace wallahi tabbas ka kusa shine in kitta ka kusa la turdini ka halakar da arda halakarwa taradda arda ya halaka haka nan ardahu ya halakar da shi ya ce wallahi ka kusa ka halakar da ni saura kiran ka halakar da shi walawala ni'imatu rabbi da ba dan ni'imar da ubangiji na yi ta a gare ni ba ya tsare ni da imani na ya sa ban yadda na bi ka ba Allah ya tsare ni da ba dan tsarin nan da Allah ya bani ya min ni'ima ba la kuntu min al-muhdarin da na kasance halaltacce tare da kai a cikin wuta da an allaro da ni ne ma kaga da aka allaro ka a cikin wuta da yanzu muna tare ni da kai muke dan da wannan azaba to amma Allah ya min ni'ima Allah ya bani imani kuma ya tsare min imani da duk da irin hari da ka kawo wa imanin nan nawa amma Allah ya min baiwa ya tsare wannan shi ne godiya ne ya yi wa Allah godiya akan wannan ni'ima da Allah ya masa da bai sanya shi tare da abokinsa wannan nuna cewa aboki da tasiri mummunan tasiri ga abokin da zo na rabarin nemar Allah wala ya zana ta da ya ce ba kuma na hannu bi mai yi an karanta ma nahnu bimayyitin wannan magana kamar da malaman fassara suka faɗa sun faɗe ta ne bayan labari ya zo musu cewa Allah ya riga ya ɗauke mutuwa a kansu gaba ɗaya yanzu babu mutuwa mutuwa ta riga ta ƙare kamar yanzu a jiki a nan sallallahu alaihi za a zo da mutuwa ranar alkiyama a surar rago mutuwa gaba ɗayan da za a zo da ita a surar rago sai a kawo ta tsakanin 'yan aljanna da 'yan wuta sai ya ce ya ahalal jannati ya yan aljanna din sai su dago kai sai su ga wannan rago sai ya ce ya ahalan nari ya yan wuta su ma sai su dago kai su ga wannan rago sai ya ce da su ga mutuwa suna kallo za a sa wuka a yanka mutuwa da haka mutuwa ta mutu babu mutuwa sai da daga yau babu mutuwa mutuwa ta ƙare sai Allah ya ce ya ahalan jannati khuludun bila maut wa ya ahalan nari khuludun bila maut za ka koyi yan aljanna dawwama ce babu mutuwa kuma yan wuta dawwama babu mutuwa za ka yan aljanna da suka ji haka sai ce a ma na hannu mai mai yi ashe ba za mu sake mutuwa ashe ba mu ba mutuwa illa motatan al'ula sai waccan mutuwar nan ta farko da muka tantane ta ashe bayan wannan mutuwar shi kenan mun gama mutuwa gaba daya kuma wa ma na hadu bi mu'azzabi kuma ai ba za a yi mana azaba ba ai mun gama azabi ba mutuwa ba azaba a ya gama a ya za su ce ina hada da huwa da lalle wanda shi ne ya rabo mafi girma babu arziki da ya wuce wannan arziki babu rabo da ya wuce wannan rabo ga ma a cikin ni'ima sannan kuma an amintar da mu cewa ba za mu mutu ba mutuwa ta riga ta tsari za mu ma cikin wannan ni'ima sannan kuma an lamunce mana cewa ba za a yi mana azaba ba yana haka babu ni'ima da arziki da ya wuce wannan sai Allah ya ce da misali hada ya ya'mal da abin wannan shine magana malama mafi ma kuma bi inganci daga cikin maganganun malaman tafsiri cewa wannan maganar Allah ce Allah ya ce da misali hada domin irin wannan matsayi domin irin wannan matsayi na yan aljanna ga ni'ima kala kala babu nau'in ni'imar da babu sannan kuma ga tsaro daga azabar wuta sannan kuma ga aminci a cikin wannan ni'ima Allah ya ce da irin wannan ya'mal al'amilun duk masu aiki su aiki duk wanda zai aiki to ya aiki domin irin wannan ni'ima kai aiki kai sallah kai azumi kai zakka kai sada zumunci domin ka kai ga wannan saboda wannan kwadarwa ce cewa wannan duniya tun yanzu a yi shiri a jajirce a nemi wannan ni'ima Allah ta'ala ya ba mu na أنه شجرة Allah ya ce a zalika khairun nuzulan shin wannan shi ya fi alkhairun liyafa nuzulan shi ne liyafa mana liyafar da za a ma waɗannan ita ta ba alkhairi ko ko shajaratun zaƙo ko itacen zaƙo wata wani ice ne mai suna zaƙo Allah da kanshi ne bayani a wani ice ya ce ina da allaha fitnatan lizalimi wannan bishiya ta zakko Allah ya mun sanya ta fitina da jarabawa da kamarai saboda lokacin da aka ba da labarinta aka ce ita ce a cikin wuta suka ce wai kwanci wai kwanci ita a cikin wuta ya za a ita ya fito a cikin wuta bayan wuta cinye itatuwa ke? to shine Allah ya ce ya ka ambace ta domin fitina ga kafirai amma zai ba labarin yadda wannan itaciya ne haka nan da aka ce zanko sai abu jihar ya ce kun ji annabi yana muku gargadi yana muku barazana da zakkum alhalin zakkum a harshensa na larabci shine haɗa dabino da nono idan aka haɗa dabino da nono aka yi gumba to nan gumba ita ke kira ta zakama an yi ta zakkum suka jira da haka in zakum sai ai kun iya zakum kun zan ku da bino da lolo sai a haɗa a yi muku gumba shi ke nan kun yi zakum to irin wannan izgilan Allah ce to ya sanya ta ne domin jarabawa don su irin wannan su faɗa Allah ya kama su kuma ya ba su ganci ta asali inna ha shajaratu lalla ita shajaratun itaciya ce ta kuruju fi asalin jai da take fita daga asalin tsakiyar tushen wutar jahannama daga nan take tsirowa daga tsakiyar cikin wuta don haka sinadarinta na wuta ne abin da ke rura ta ya raya ta shine wuta abin da ke ba ta abinci da vitamin ita ce wuta da ka ice ne na asalin cikin wuta dal'uha Allah ya ce ‘ya'yanta ‘ya'yan da take tsirarwa wanda suke matsayin kayan marmari na itaciya Allah ya ce saboda munus ka annahu ru'usu shayayi kai ka ce kawunan shaidano ne kaga mutane ba su ga kawunan shaidano ba amma Allah ya buga saboda ya riga ya tabbata abu ne sananne da an ce shaidan abin da zai kawo kanka mummunan abu wanda munin zai kai muni to da daga din haka ba sai an ce kaza ba rubutun shayatin kawunan shaidano abu ne muna na dan haka munin icen zanko ya kai muni ta inda abun kamanta shi da shi shine ru'usu shayani ya Allah ya ce fa innahum la'akiluna minha lalle su waɗannan kafirai masu ci ne daga wannan itaciya ta zako famalikuna min halbutun kuma su cika cikunkunan zai ice ne kayan wannan abin da yake tsirarwa 'ya'yan nasa abin da ke tsananin muni abu ne mai tsananin wari abu ne mai tsananin hukuma da zafi da azaba amma haka dole ba su da makawa Shi ne abincin ne malikuna min halbun za ta ci kuma su cika cikin kunan su na inna lahum alaiha la shawban min hamim sannan suna da shaw shi ne misk suna da abin sha malamai sun ce abin sha sai ya hada da ruwa na ciwo da ruwa na fata na ƙonanniyar fata kuna da ake musu to wannan ruwa da yake fita na kuna fata nan da ruwa da ke fita na azaba na jikinsu wannan ruwa su ake tattarawa su ne abin shansu shi za a yi wa min da hamir shi ne shawar min hamir za a yi min da ruwan zafi wanda ya tabasa kuma ya kai makora wurin tabasa shi ne hamir to da ka da wannan za a musulmi ga tsananin zafi sannan ga tsananin wari ga tsananin eh, rashin kyan gani da haka duk za a tattara musu wannan shine abin shansu Allah ya sun ma inna da la da jahim bayan duk wannan ba cin wannan abin bane kadai ukuba wannan duk karamar ukuba ce babbar ukubar ita ce ta azabar wutan jahim bayan wannan duka makomarsu inda za su tafi su dawwama kuma gurin azaba ita ce wutar jahim Allah ya mana gari وَلَقَدْ ضَلَّ Allah ya ce innahum alfau aba'ahum dhalin wadannan mutane sun isko iyayensu matattu da aka da suka isko iyayensu kan mata sai su ma suka gwammaci su dole kan wannan mata duk yadda aka nuna musu shirya da duk yadda aka kafa musu hujja akan cewa tafarkin da iyayensu suke kai ba daidai ba ne ga tafarki madaidaici ba sa gaba sun su dore su gina a kan tabarki da shi sa Allah da yace innahum alfau abahum dallin sai ce fa hum ala atharihim yuhra'una da haka su akan guraben iyayen nasu na kafirci da shirka yuhra'una suke gaggawa da sauri al-ihra'u shine gaggawa da sauri to zaka tana sauri suna gaggawar ruko da tafarkin da iyayen suke kai fata sun yi a akan batan kuma sun bambace su a akan wannan batan Allah ya ce wala kad salla qablahum aktharu al-awwal kuma da yawa mafi yawan mutanen farko sun bace kuma bace wasu sanadiyar wani wasu sun suka kirkiri wannan shirkar da kafirci kuma suka fitar da mutane kuma ƴaƴansu da jikoki da suka zo suka sha tun da da kan haka suke su za ka wannan shi ne su barki mare da shi sai su gani Allah ya ce wannan shi ya jawo musu hukuma ta azaba lura kuma yanzu muka ce za ku dole akan cewa in za ku shirka saboda haka kuka isko iyaye da kakanni ku ce ai ba za ku bar abin da kuka isko iyaye da kakanni a kai ba Allah ce haka zai kai ku zuwa ga wancan kuma babu abin da aka zai kai ku ba azaba na'am ولقد أرسلنا فيهم Allah ya ce wala kad arsalna fihim munzir hakika mun aike cikin su masu gargadi su wadancan da Allah ya ce wala kad zalla qablahum aktharul awwalin bayan ba su face ba sai da Allah aika musu da manzanni manzanni suka nuna musu karara cewa ta farkin da suke kai tafarki ne na bata kuma ga hanyar daidai ga hanyar shari'a amma suka buje sai Allah ya ce wala kad arsalna fihim munzirin hakika wallahi mun aike musu da manzanni masu gargadi fanzur kaifa kana aqibatul munzarina amma duba ka ga yaya aqibar waɗanda aka gare aka wa gargadi ta gargadi almunzar da fatha zalim wanda aka wa gargadi almunzirina masu gargadi da kasra shine ismul fa'il shi kuma munzarina ismul maf'ul haka Allah yake musu gargadi suka yi bijire ma masu gargadi daga baya sai hukumar Allah ta hau kansu ta azaba shi yasa Allah ya ce duba ka ga yadda akibar masu gargadi ta kasance illa ibadallahi al-mukhlas sai bayan Allah na kwarai wanda suka yi ikhlasi to waɗannan su ne hukumar da ta shafi waɗanda ba ta shafe su ba sun yi imani sun bi Allah sun tsare Allah ta'ala ya kare su kuma Allah ya tsirar da su daga azabar da ta kama waɗanta na ولقد نعلم منها وأهله من الكرب والعمل Allah ya ce walaƙad na dana nufin hakika wallahi annabu nufin ya kira shi ne na dana ya kira amma mu muka yi kira sai ya ce na daina an gane ko kamar can da zai ce wa na daina ko an ya ibrahim sai muka kira shi da cewa ya ibrahim za ka na daina hu mun kira shi na dana ya kira an gane wala kada na dana nuhun hakika annabu nuhu ya kira mu falla ni'mal mujib ma dalla da masu ansawa muka kasance Allah shi ne ma dalla da bai ansawa mai ansa kira annabu nuhu ya kira shi sai Allah ya ansa yake cewa anni maghlubun an tasir ya Allah an gallabe ni ka taimaka Allah ya ce fa fatahna abwaban samai ماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ذاك النبي نوح يا جرا الله الله يا أنسى مسكم الله يا نعم المديرون ما دل لا ما تأنسوا كان نعم من أنسى جرا والله شيء من أنسى جرا daga kira daga ansawa ya ce wa najjayna hu ahlahu min al-karbil azim wa kathiran da shi da iyalan da danginsa su ne ƴaƴansa min al da al daga babban tashin hankali da babbar damuwa da babbar wasifa wannan babbar wasifa da tashin hankali shine al shine ambaliyar ruwa da Allah ya yi mutane a lokacin Allah ya halakar da duk wanda ke zaune a bayan kasa, sai waɗanda suka shiga cikin wanda jirgi na shi to sai ta wannan bala'i da cewa alkarbul azim babban bala'i babban tashin hankali babban abu mai girma shine karbin azai waje Allah zurriyatahu humul baqi Allah ya kuma muka sanya ta ita ce mai wasuwa bayan an annabi Nuhu babu al'umma da ta ci gaba da yaduwa sai 'ya'yansa wanda suka yi ma da akwai 'ya'yansa guda uku wanne da matarsa wasu ce akwai wasu mutane bayan wasu wasu a su ne kadai ga waɗannan tawagar da mutane bayan 'ya'yan nasa ko ko 'ya'yan nasa su su kaɗai ne a cikin jirgin duk yadda ta kasance babu wanda suka ci gaba da aihuwa ne 'ya'yan annabi su kaɗai ne da akwai sam akwai ham akwai yari waɗannan su ne iyayen al'ummar duniya gaba ɗaya Allah ya ce wajen Allah zurriyatahu humul baqin وتركنا عليه في الآخرين مكبر متى أمتا كرشي مكبر متى من وسمع لما تنشي الثناء الحسن kyakkyawan ambato da kyakkyawan yabo ko ina ana ambatan annabi nuhu da kyakkyawan ambato ana girmama shi ana yi masa addu'a ana ɗaukaka shi a matsayin annabi daga cikin annabawan Allah mafi ɗaukaka wannan shine wata rakna alaihi wasu kuma suka ce a tarakna alaihi fil shi ne abin da ya biyo bayan wannan Ya ce wa tarakna alaihi fil akhirin salamun cewa mun bar masa da mutanen karshe sallam duk inda aka ambaci nuhu za a alaihi salam kaga Allah ya bar masa wannan abu ne wasu je gare shi cewa salamun ala nuhin fil alamin Allah ya bar masa wannan a cikin talibai gaba daya ana karanta abinci da sallama ga annabi nuhu an ce annuhu sai a ce alaihi salam Allah ce salamun ala nuhin fil alam wasu kuma suka ce a salamun wannan gaisuwa ce daga Allah Allah ya wa annabi nuhu gaisuwa saboda matsayinsa da ɗaukakarsa da gwagwarmayarsa sai Allah ya ce aminci ya tabbata ga annabi nuhu a cikin talikai wa na cikin waɗanda Allah ya zaɓa a cikin talikai to annabi nuhu na cikin سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين الله جل mu kamar haka muke saka wa dukkan masu kyautatawa duk wani mai kyautata aiki to irin haka Allah zai saka masa Allah ya daukake Allah ya sanya masa kyakkyawan yabo a cikin mutane sannan kuma Allah ya bar masa sallama kuma Allah ya masa sallama irin a cikin talibai innaka innahu min ibadina al-mu'minin Allah ya annabi nuhu na daga cikin bayan mummunai in kun ah, ma a garakar al'akari da halakar da sauran waɗanda ba su yi imani da shi ba to wannan ya suka san kisa nuhu a wannan aya game da wannan ta takaice za mu shiga Allah ta gobe isar annabi Ibrahim alaihi salam alhamdulillahi rabbil alamin insha Allah